Al'ummomin Irigwe da Bace da ke karamar hukumar Basa a nan jihar Filato sun yi wata yarjejeniyar rufe duk wata kafa da ke haddasa saɓani a tsakanin su don zaman lafiya da samun ci gaban yankin. A wani taro da al'ummomin suka yi sun cimma matsayar cewa za su zauna lafiya da junansu ta hanyar yin amfani da sulhu wajen magance rikicin mallakar ƙasa tsaye da ayyukan ɓata gari da ke haddasa kashe-kashe da lalata dukiyoyinsu, yaƙi da yawaitar makamai da sauransu. Shugaban raya al'ummar Irigwe, Honorable Sunday Abdu, wanda ya karanta yarjejeniyar a madadin al'ummomin biyu, ya buƙaci hukumar kula da kan iyaka ta ƙasa da ta sake duba shatin kan iyaka da ke tsakanin yankunan biyu, ya kuma buƙaci gwamnati da ta kai wa al'ummomin ababen more rayuwa kamar hanyoyi da ruwan sha. Dama tun can muna 'yan uwa ne abokan zama da harka da aurayya. Mu muka ce to irin wannan zaman doya da manja ba za ta haifar mana da ɗa mai ido ba. Dalilin kenan da ya sa muka ce dole ne mu nemi inda zaman lafiya take mu kama ta mu rungume ta mu yi rayuwa da ita. Shi ma shugaban raya al'ummar bace wanda aka fi sani da rukuba Jacob Adingu Agal ya ce za su ɗora ne kan zaman lafiya da suke da shi. Muna da zaman lafiya ma amma dan damoyi kaɗan kaɗan na rashin ganewa ne shine kan kawo wayanan. To amma mun fita mun fada ma juna mu gaskiya na cikin zuciya za su mun dankun zaman lafiya. Sarakunan yankin sun halarci zaman iri-gwai, Irigwe Reverend Ranku Aka ya shawarci jama'a da su zauna lafiya da juna. Ba za mu ba ku kunya ba mu sarakuna duk wa'azi da kuna so mu koma gida mu yi za mu yi wa mutane abin da yake kawo damuwa a cikin suna Yesu an kawo da shi yau. Mu yi hankuli da junan mu mu zauna lafiya. Shi ma daga cinkakke wanda ya wakilci utu Ugokice ti Adamu Azabu ya ce. Daga yau na tabbata Yesu 越来越啊，更加。 zama lafiya ku ba da erigwe ta zaune kenan wakilin rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a nan jihar filato birgediya janar muhammad bello ya ce rundunar na kan gudanar da ayyuka don tsabtace jihar filato daga hannun bata gari mun yi operation na sojoji a wuraren da yawa mun kama mutane 'yan ta'adda 'yan bata gari duk mun kakkama su tunda ba a faɗa wurin yanzu su da su su ne za su fi gane inda damuwan yake sai su zo su su zauna tare su ga da al'amarin zai iya gyaruwa. A bangare guda kuwa matasan yankin sun buƙaci gwamnati da ta samar musu da ayyukan yi. Sunana Cinge Dodo Justice idan kika duba irin wannan matsifin mu matasa ne ake amfani da mu har jiya ma mun ce mun gaji sai a ce mana mu je makaranta mu yi karatu mun da daga karatu kuma maimako a bamu aiki sai a aike mu mu je daji mu je muna abun kunya abun wanda ba daidai ba gwamnati su taimaka ta wurin ba da aiki da kuma a empowering matasa. Sunana Samuel Adubsin Aziz mun yi godiya ma gwamnati mun kuma yadda da juna cewa za mu yi zaman lafiya domin mu ne manyan gobe. Gwamnatin jihar Filato ta bakin daraktan shirye-shirye a hukumar inganta zaman lafiya ta jihar Godwin Okoko ya ce za su ci gaba da haɗa kan jama'a har sai an fahimci juna. Mu tabbata dai duk abin da aka yi da shi wa za a aikata shi zaman lafiya shine karuwan gari duk za mu ci gaba da yin wannan aikin. Taron ya haɗo kan mata, dattawa, matasa da malaman addini daga yankunan biyu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.